啊。 Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International a rafai, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Hauwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu a karan farko a tarihi kungiyar Paris Saint-Germain ta Faransa ta yi nasarar lashe kofin gasar zakarun turai ta wannan kaka bayan da ta doke Inter Milan ta Italiya inda ta zama ta biyu da ta taɓa cin wannan kofi daga Faransa. Wani abin lura game da wannan wasa shine yadda PSG ta lallasa abokiyar karawarta da ci biyar da banza. Me za ku ce game da wannan nasara da PSG ta samu? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka. Arafe Hausa sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar Son a jihar Adamawa. Ito maganar gaskiya nasarar da Paris Saint Germany ta samu a kan Inter Milan da ci biyar da nema a wasan karshe wanda hakan ya bata nasarar damar ɗaukan kofin zakarun turai a karon farko. Yikan gaskiya hakan bai zo mini da mamaki ba gani irin rawar da ita PSG din take takawa a kakar wasa ta bana musamman ma idan muka yi la'akari da irin kungiyoyin da ta haɗu da su musamman ma kungiyoyin Ingila ingila irin su liverpool aston villa man city da arsenal wanda hakan ne kuma ya kara mata kwarin gwiwa har ta kai ga nasarar lashe wannan kofi saboda haka gaskiya ni ban yi mamaki ba sai daga ƙarshe muna taya su murna muna kuma fata insha Allahu shekara mai zuwa kungiya ta da nake marawa ba wato Arsenal ita ce za ta yi nasarar ɗaukar wannan kofi na zakarun turai. Nagode Radio Faransa mai magana Salisu. sashen Hausa na gidan Radio Faransa International. Mai magana Kongon Mamela Adamshi dan jihar da magaran a Jimfure Niger a Departement ɗin Gure. To muna tayawa kungiyar kwallon kafa ta PSG murnan lashe wannan kofi da suka yi. Duk da dai mu a son mu gaskiya Barcelona ne muka so su ci wannan kofi. Barcelona muke ra'ayi amma gaskiya rabon su ne kuma gaskiya sun cancanci wannan kofi su PSG kenan. Duba da yanda suka fitar da kungiyoyin Ingila daga cikin wannan gasa. To gaskiya sun cancanci wannan kofi to muna taya su murna. A tashi lafiya na gode da Kongon Amilla Adamshi. Suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen buren nijar mamba na ra'ayin ma saurari ina to albarkacin baki na game da kallon kafa da an kai na liverpool wadda ta to masoya kwallon kafa dai duk inda suke na duniya ina musu fata alheri da shike ni ba mai sauraron kallon kafa nike ba kuma ba mai kallo nike ba amma dai ina da masu kallo kamar sada sa'idu daura da ila dankon sanye da gada nasko duwan ga masu son kallon kafa na ina musu fatan alheri gaba dai gaba dai rfi Sashen Hausa Radio France International. suna na Rabiu Nuhu na Bukka da karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina tare da Najeriya. A tare da ni akwai dan uwa Bala dan Fulani da ke unguwar na Bukka. Da farko muna taya ainihin kungiyar Faransa German murnar lashe kofin nahiyar zakarun Turai da ta yi na farko bayan irin gwagwarmayar da suka yi a baya na kokarin su ga sun lashe wannan kofi to sai gashi yanzu bana Allah kawo ƙarshen lamarin sun samu sun ci wannan kofi sun shiga cikin ainihin tarihi irin wanda ainihin sauran kungiyoyi ke kafa na fafutukar ganin sun lashe wannan kofi sannan irin tafiyar da ainihin psg suka yi wajen doke liverpool sannan suka tsallako suka doke ainihin aston villa sannan suka suka doke ainihin arsenal hakan ya tabbatar da cewa lallai psg sun taho da karfinsu da kuma nasara akan wannan tafiya sannan sauran kungiyoyi da ba su taba lashe wannan kofi ba hakan ya nuna cewar to lallai su ma in suka ci gaba da jaji cewa wata rana za su iya lashe wannan kofi muna ta wannan kungiya da magoya bayan su murnar lashe wannan kofi. Radio France International magana Basir bin Badamasi Abban Suhalat magoyin bayan Real Madrid wato mai Vinicius Juniors da Mbappe kenan da Rudiga da dai sauransu. Dangane da nasara da PSG ta samu akan Inter Milan to a hakika sun yi abun a zo a gani domin shan su biyar banza da suka yi sun yi bajinta sosai wadda babu wanda ya tunanin ko da za a ci su cin zai kai yawan har kwallo biyar biyar din ma ba ko daya. To alal hakika hakika sun yi abun a zo a gani sun yi jarumta sannan kuma muna musu fatan nasara muna addu'a Allah ya haɗa mu a kaka ta gaba wadda mu da Real mu ne masu kambun za mu dawo wa kambun mu na muku fatan tashi lafiya Euro France International domin shigowa ko neman damawa da kai ta cikin shirin turo mana saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili uku biyar shida shida uku biyar hudu ɗaya ko kuma shafinmu na facebook a arafai hausa. mai magana ashiru usman sabuwar gwaram ɗan kishin ƙasa daga nan gwaram lokal gaman a jihar jigawa to hakika wannan nasara da paris saint germain ta samu a hakika nasara ce wanda ba za a taɓa manta da ita a tarihi ba na ganin cewa cewa ga shi dama ba su taɓa ɗaukan wannan a kofi ba kuma da irin jajircewar da suka yi tun da suka cire liverpool suka cire arsenal suka cire aston villa da yawa wasu sun yi musu wannan hasashen da aka ce a allianz arena za a final din allianz arena dama tana da wannan tarihi to muna musu barka da wannan kuma ina taya dambala murnar lashe balandor insha Allah to da fatan Allah ya sa ya nuna mana ta baɗin baɗaɗa lafiya kuma gaskiya inter milan kun yi rashin zuciya a ce ci biyar babu ko ɗaya tashi lafiya you. na Hassan Albasari Abu fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya a kamar da yadda muka je tsakanin PSG da Inter Milan an samu nasara akan Inter Milan kusan da ci biyar da nema duba da za ga cewa da yanayin irin namijin kokari da suka yi da buge wasu manya-manyan zakaru ko in ce manya-manyan kulob-kulob na duniya wadda ita kuma aka zo aka yi mata cin kacara kaco har guda biyar babu ko ɗaya to fatan mu dai akwai buƙatar gaskiya su ci gaba da nuna kwazo kamar yadda suke nuna a baya dama ai ita kwallon kafa ta ji haka amma gaskiya cin yayi yawa da haka kuma muke ƙara amfani da wannan dama wajen ƙara jajantawa ilahirin kafatanin mutanen jihar Kano wadda muka ji cewa an samu hatsarin mota tsakanin wasu ƙungiyar ƙwallon kafa a yayin da suke dawowa kenan to fatan Allah ya ji kan masu imani a cikin su gidan radiyon Faransa mai magana Asumana Abubakar Bahari. To kun kawo muna maudu'in game da balo. To muna ma Paris Saint-Germain fatan alheri ko da shike ni dai ba ita nake sufarce ce ba. amma dai wasan ta kayatar kuma wannan tsari da an kai na bana ya sauran na shekaru kuma ya kamata wannan diboskin nan da ake zuwa a in an yi sata gida ya kamata a ci gaba da ita domin saboda a taka mu mai yankun kungiyoyi burki sai dai kuma hanzari ba gudu ba wannan wasar da an kai tsakanin inter milan da kungiyar da nake goyon baya barcelona gaskiya wannan albitar ya kwara dan barcelona amma ba komi a ci gaba da yi sai an ji man Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Faransa. Kuna na shehu tafi da da gauda tare da sarkin garin Jalo. A yau dai daman da kuka bamu muna godiya na fara albarkacin bakinmu akan ƙwallon kafa yanda Faransa ta yi wa Inter Milan kaca-kaca. A gaskiya ƙungiyar PSG ya kai a jinjina mata don ta yi abin tarihin da ba a taɓa yi ba. Wato a zo dai buga ƙarshen champion a ce qualifying buga ƙarshen na champion a ce wai 5-0 abu ne wanda ba a taɓa yinsa ba a tarihi sai Faransa. Gaba gaba dai ƙungiyar PSG muna godiya Radio Faransa muna sa Allah sa albarka abin da kuke mana mun gode muku mun gode muku. To madalla a nan zan da sa'aya tare da naɗa tabarmar shirin a yau a madadin ɗaukacin abokan aiki na na Radio France International RFI. Musamman injiniyar da ya haɗa mana sauti Ibrahim Tukur Ni Hawa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.